Masu sauraro Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wani shiri na da ɗan gari, shirin da ke zuwa maku daga gidan rediyon murya Amurka da ke haɗin gwiwa da wasu kafafen yada labarai ciki hadda gidan rediyo nagarta muryar haɗa kan jama'a da ke watso shirye-shiryen sa kan kilo bakwai, mita mai matsakaicin zango daga nan Kaduna, Najeriya. Shirin namu na yau, za mu leƙa garin Rigaskun ne. domin jin tarihin garin da yadda garin ya kafu da yadda garin ya samu sarakunansa na farko da kuma irin sana'o'in da mutan garin suka fara yi da kuma halin da garin yake ciki. Galadiman garin Rigacikun Malam Ishaq Ibrahim shi ne wanda muka yi dace da saduwa da shi domin samun tarihin na garin na Rigacikun. Ainihin asalin tarihin Rigacikun, Filani su suka kafa Rigacikun. katsinawa ne rumawa su ne suka taso daga katsina lokacin da allah ya kaddara za su tashi daga katsina rimayen katsina ruma sun so zama a kano kamar da yadda iyaye suka ba mu tarihi farkon zamansu sun aika mai martaba sarkin kano don gari guda ne suke tare ba ƙaramin mutane ba ne tawagansu gari guda ne kamar jama'a suke da ilkin bi suka aika ma mai martaba sarkin kano za su je ƙasan shi su kiwo suka je jakada ya je shaida ma mai martaba sarkin kano na wannan lokacin ya dawo ya faɗi masu cewa ya yadda su shigo ƙasan shi su kiwo suna zaune lokacin a katsina basu taso ba a ruma rima katsina da suka samu wannan izini sai suka yi taugan suka taso don su je ƙasan kano su kiwo to sun zauna shekaru a ƙasan kano kamar zama zai zauna nan za su zauna nan a ƙasan kano sai ba su zauna ba har shi abdullahi sarki abdullahi hmm. yana faɗi man cewa su akwai ƙyansu zuri'ansu cikin zuri'ansu ta aka aurar da ita a nan cikin gidan sarkin Kano ainihin cikin gidan sarkin Kano to suna zaune zama suna zaune suna zaune sai kuma shawara ya zo musu za su tashi daga ƙasan Kano za su zo ƙasan zazzau to kafin su taso sai suka aiko da tawaga jakada zuwa wajen mai martaba sarkin ƙasan zazzau kenan nan cewa za su zo ƙasan shi su kiwo suka eh, suka samu izini wajen mai martaba na wannan lokacin suka taso eh, daga ƙasan kano suka yi masauki a kunkumi a kunkumi nan suka zauna to sun yi shekaru a nan suna zaune sai suka yanke shawaran to su ya kamata su samu wurin da za su zauna su yi gari su daina sauka da tashi sauka da tashi din nan saboda a wannan lokacin ana yaƙe-yaƙe irin na kamen bayi kwari da baka din nan irin lokacin yaƙe dai irin na da to suka yanke shawara za su samu wurin da za su zauna su yi gari su zauna ana nan suka yanke shawara suka ce to isiyaku shine mai wannan gidan ana ce da shi Ishaku kakana kenan shi ya haifi mahaifina to shi ne aka turo shi aka haɗa shi da jama'a marakan shi guda uku su uku shi ne na hudu shi ne jagoran tafiya suka nufo nan kudu don su samu wurin da za su yi gari su zauna su yi kiwo su daina sauka da tashi to suna nan suka ya taho da kiwo na mutane suna yana tafe yana tafe yana zuwa nan gadon so ba lokacin rukukin daji ne ba wai kankanin daji ba daji ne sosai ko mu a bakin waya mu ma na baya baya na, nan mun san akwai daji ba kankani ba to ya zo sai suka yi dace a nan gadan sobawa nan lokacin um, rafi ne ba wani gada ba tunda lokacin ba hanyar mota ba hanyar jirgi duka wannan ci gaba guda biyu Allah bai kawo shi a wurin ba tukuna tunda a lokacin muna mulkin turawa ne sun zo bayan sallan azahar kafin sallar asar yace samari ina za ku a wurin shi a lokacin su samari ne a wurin shi dattijo ne wani tsoho yanda shi wanda ke ba suke bani bayanin nan na yanda suka same shi shi isiyaku kenan ne wannan gidan eh, to sai yace iyayensu ne suka turo su don su zo su samu wuri da za su yi gari su zauna su daina sauka da tashi a lokacin nan suna tauga akwai dabbobi kowane gida suna da shanu da jama'a jama'a ba kankane ba filani ne san ta garin filatancin ne sosai ba wai eh, filatanci haka na sama sama ba a filancin ne kawai to sai suka ga wurin da za su yi gari kamar yadda ya ba su shawara suka sari wannan gidan shi gidan Isiyaku kenan wannan suka sari wancan kuma gida shine gidan Ibrahim suka sari wancan gida shine gidan Abdurraziki to akwai gidaje dai da yawa wanda ke duka nasu ne na filani wanda suka abuna amma dai ukun nan shine suka suka yi alama don kar su ɓace in suka taso in suka wuta shi daga can suka je suka shaida musu to ga abin da suka gani ga kuma shawaran da suka ji ga kuma shawaran da wannan bawan Allah ya ba su suka taho kuma ga shi abin suka suka aje ranan da za su taso daga kunkumi zuwa nan wurin da Allah kaddara za su yi gari suke sai zama gari a nan. Duniya mai ban mamaki tsariya kai da wurin wani kwamma ka da gidan wani kwamma gidanka da garin wasu kwamma garin ku kai ba Galadima Malam Isaac Ibrahim ya ci gaba da yi bana bayanin tarihin garin na riga cikin ta yadda ya fara samun sarakunansa. Mai martaba sarkin zazzau na wannan lokacin ya aiko masu cewa su aika da wani daga cikinsu wanda zai jagoransu sarauta sarkin filanin riga cikin. To a lokacin nan su suna da kuɗi, suna da dukiya, suna da jama'a, sai suka kawai su sarautar masu suna kyamanci. ga su kuma malamai ne masana mm, mm, littattafai sosai gwargwadon iko duka Allah ba su sani gwargwado sai suka suka ƙi suka ƙyamaci abin to daga nan tun da za a zauna ba za a zauna ba shugabanci ba mai martaba sarkin na wannan lokacin ce to ba za a zauna ba shugabanci ba tun da ba su aiko da wanda zai shugabance su ba sai aka naɗo wani haɓe Hakikanin gaskiyar magana, Ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya har yau da muke ciki. Shin kowace sana'a al'ummar garin rigacikun suka fi alfahari da ita bayan ta kiwo da suka gada daga kakanninsu? Malam Ishaq Ibrahim Galadimar rigacikun ya yi mana ƙarin haske. To, alhamdulillahi, rigacikun muna da mahauta, awa da kiwo Filani kenan. da noma. Shin ko ta yaya garin rigacikun ya samo sunansa? Shi ma dai Malam Ishaq Ibrahim Galadiman garin rigacikun bai kasa a gwiwa ba wajen bayyana mana ainihin yadda garin rigacikun ya samo sunansa na asali daga kakanni da iyaye. Yanda aka naɗa ma wannan gari rigacikun suna zaune a can tsallake nan hayin wannan rafi da suka yi rigage. Ana yin wani abu ana ce da shi cikui, cikui wa'in da yawa sun san shi wani abinci ne wanda wanda ake toyawa na game da dabbobi ake eh, nono to filani sun san yadda suke saffara shi suka eh, juya shi yake zama cikui to sai a ce za mu je cikui za riga cikun sawo cikui cikui ina shi ne ainihin riga cikun sunan riga cikun kenan ta nan ka samu ainihin suna ne na filani duniya mai ban mamaki Masu raro da haka za mu ja labulan shirin a yau ta yadda buka kawo muku tarihin garin rigacikun da ke karamar hukumar Igabi a cikin jihar Kaduna wanda muka yi dace da galadiman garin rigacikun Malam Isaac Ibrahim ya mana cikakken bayani. A madadin gidan rediyon muryar Amurka da ke haɗin gwiwa da gidan rediyo nagarta muryar haɗikan jama'a Nasiru Yakubu birnin Yaro ke muku fatan alkhairi mu kasance lafiya. da wurin wani kwamma wurinka da gidan wani kwamma gidanka da garin wasu kwamma garin ku kai bari da in wa'asa